Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da babu ku Makeri da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Talata 22 ga watan Disamba shekara ta 2020. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Sarfilu gwamnan jihar Borno Baba Gadan Umar Zulum ya ce jami'an sojin najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar kungiyar tarayyar turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin biontech da takwalarsa pfizer suka yi kana zababben shugaban amurka joe biden ya karbi allurar rigakafin covid-19 a kan talabijin kai tsaye a jiya litinin domin nuna wa amurkawa cewa maganin ba shi da matsala kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za a ji cewa rundunar sojin najeriya tana cikin daji tana farauta 'yan bindiga the pursuit of this bandit is still ongoing we will not allow them to regroup sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga daɗi da suka sace ɗaliban sakandaren kankara a jihar katsina haka kuma za a ji cewa majalisar dokokin najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 sai dai an samu ƙarin sama da naira biliyan 500 kamar kowace ranar talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakkwato zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Jakana inda aka kai hari akan matafiya a ranar Juma'a aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai talatin da biyar. gwamnan bardon baba zulum ya yi jawabi a wannan rahoto da haru da dauda ya aiko mana and it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between jakana and Auno, a distance of only 20 kilometers. Surprisingly, ya ce abin bakin ciki ne a can ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Auno, wanda tsakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abin mamaki muna da burgen Komanda a Jakana tare da mutanensa muna da kuma kwamandin ofisa a ƙauyen Auno wadda tsakaninsu kilomita ashirin ne kawai kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi amma ba mu ga hakan ba kuma maganan gaskiya ba mu ji daɗi ba. The most important thing is that I left Maiduguri this morning along this line I couldn't see between Auno to Chakana single army personnel, neither police personnel. They are busy collecting money in checkpoints. Ya ce abu mafi mahimmanci shine na bar ma Maiduguri yau da safe kuma akan wannan hanya na zuwa wannan kauye na Jakana. Ban ga jami'in soja ko da guda ɗaya ba ko jami'in 'yan sanda suna nan kawai sun da kufa wajen karɓan kuɗi a wajen mabiya hanyar suna kuma cin zarafin mabiya hanyar da ma mutanen da ke ƙauyuka. The federal government and indeed the Nigerian army has to listen to the voice of the Nigerians. Ya ce gwamnatin tarayya da jami'an sojan ƙasar dole ne su saurari al al'umma don maido da zaman lafiya da lumana a najeriya ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere an dai an tafi da nasu kamar yadda wannan malamin ya shaida manema labarai lokacin da aka tare su a wannan hanyar da kuma aka tafi da yarsa sa cikin sa yana ji yana gani eh, first motor din da suka tare da second one sai mu ne to sai muka juye moto sai wanda muka bar su baya din sai suka fara bude man wuta direba ya gagara gudu sai ya shiga daji sai muka bude but muka fita ta wuri to matan da suka shigi da yaran da suka shigi mun san ya muka gudu a daji sai haka buka shira a tsakanin manu zuwa zakana muna moto da da yarsa ita ta yi ta yi ta bude kofa wurin eh, ta zauna wurin kondoktor ne ta bude kofa din ta gagara budewa ne sai muka mu muka fita muka bada sai sun sun same ta na gudu na je daji na kwance na gani suka cire yata sai suka sa moton hilon su sai suka tafi da muna da gwamnati ya taimake mu da wannan abubuwa da ke faruwa a sa kwazo kwazo ne za sa security men sai da hari zuwa wannan lokaci babu abin da jami'an tsaron suka ce game da wannan hari musamman ma na irin waɗannan hare-hare da akan kai kwanakin nan a yan baya baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to madalla a gaida haruna dauda Ƙungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwararsa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin har magunguna na Amurka Madana ya yi. amincewa da yin amfani da maganin pfizer da biontech da hukumar zartarwar turai ta yi a kasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya shugaban hukumar zartarwar tarayyar turai ursula von der leyen ta ce an shirya raba maganin a ranar asabar inda za a fara ba da maganin a ranakun 27 zuwa 29 ga wannan watan disamba a faɗin kasashen nahiyar turai ta ce wannan wata hanya ce mai inganci da za ta kawo ƙarshen shekara mai tattare da ƙalubaloli kana za mu kawo ƙarshen covid-19 da coronavirus ke haddasawa zababben shugaban amurka joe biden ya karbi allurar rigakafin covid-19 a kan talbijin kai tsaye a jiya litinin domin nuna ma amurkawa cewa maganin ba shi da matsala matarsa jill biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu wasu shugabannin amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa mike pence da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da kuma shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa mitch mcconnell shugaban amurka donald trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi maganin ba. jima kaɗan baba zai sake dawowa da labarai kafin nan hedikwatar sojojin najeriya ta ce dakarunta na can cikin daji na farautar 'yan bindigan nan da suka sace ɗaliban sakandare na kankara Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Tukur Buratai ke bayyana cewar sojojin suna can suna farautar 'yan bindiga daɗi da suka sace ɗaliban sakandaren kankara a jihar Katsina. Ba kuma za a bari su sami sukunin tattaruwa a wuri guda ba. wannan shine umarni da na baiwa runduna ta takwas da kuma takarun exercise sahel sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar dole ne za mu mamaye dukkanin wuraren da miyagun nan ke laɗewa cikin dazuka don mu zakulo su mu gama da su baki ɗaya. Laftanar General Tukur Yusufu Buratai Kazalika ya kara wa'adin aikin Dakarun na Exercise Sahel Sanity da ke yaƙi da 'yan bindigar ya zuwa watanni ukun farkon shekara mai kamawa. Exercise Sahel Sanity, as you Aikin Dakarun Exercise Sahel Sanity, tun farko an tsara shi ne na wata ɗaya zuwa biyu. amma saboda abubuwan da ke faruwa aka tsawaita shi har zuwa ƙarshen wannan wata ganin kuma in mun gusa 'yan bindigan nan ka iya bullowa a don haka mun ƙara wa'adinsa har zuwa watanni ukun farko na shekara mai kamawa kuma za mu kalo gangankon sojoji da kayan aiki mai bincike kan sha'anin tsaro dr kabiru adamu na daga cikin kwararrun da tun farko suka daɗe suna kiran da mai wannan daji dama mun daɗe muna kira ga ita rundunar sojan Najeriya da sauran jami'an tsaro su yi amfani da fasaha na'ura da misali wannan jirgin da bai da matuki wanda ake ce ma drone to akwai wurare da yawa wayanda duniya su sun yi amfani da shi wurin irin wannan aiki na sa ido kuma mun ga amfani sannan akwai tauraro na sama abin da ake ce ma satellite shi ma ana iya amfani da shi to ko karin wa'adin na dakarun exercise sahel sanity ka yin wani tasiri a wannan yaki da yan bindiga win commander musa isa salmanu tsohon wani jami'in soji ne a rundunar sojan Najeriya. Shi soja ba a yi shi ba don irin waɗannan aikin na dindindin. Akwai abin da ake ce ma faces a cikin kowane operation da ake akwai face ɗin da yake ba lokacin soja ba su zo ba akwai face ɗin da soja za su zo akwai face ɗin da kuma dole soja su janye saboda jami'an tsaro na daban wato 'yan sanda da civil defense da sauransu za su shigo ci gaba da aikinsu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gai da Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba ya dawo da labarai. tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar turai da burtaniya ta ci gaba karkashin matsin lamba a jiya litinin yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a burtaniya lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar birtaniya daga tarayyar turai saura kwanaki goma kacal a shiga watan janairu da suka rage wa birtaniya ta fice daga kungiyar kasashen turan da kuma kasuwar bai daya begen cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce masu tattaunawar tarayyar turai da birtaniya suna nan a brussels kada tattaunawa ta tsaya a yayin da ake tattauna batun yancin masuntan turai za su iya shiga ruwan birtaniya da ba wasu batutuwa da adalcin kasuwanci lokacin da majalisar dokokin turai ta kayyade da ke karewa ranar lahadi ya kare ba tare da cimma yarjejeniya ba inda 'yan majalisar ba za su samu lokacin da za su iya tabbatar da wata yarjejeniya ba kafin ranar 1 ga watan janairu a ƙarshe a litinin ƙasar pakistan ta gargaɗi indiya da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja ta mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin asiya kashedin da ministan harkokin cikin gida sheikh rashid ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zarge a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga majalisar ɗinkin duniya cewa new delhi na niyyar kai hari akan iyaka idan ita india ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakar mu lamarin zai rikide ya zama babban yaki da tarihi ba zai manta shi ba in ji rashid yana faɗa wa manema labarai a birnin islamabad ita ko gwamnatin india bata ce komai ba game da zargin pakistan cewa tana shirin kai harin soji akan kasar Garin Himalaya da ke yankin Kashmir da ake takaddama a kai da New Delhi ke rike da galibin yankin shine ya haifar da yaƙe-yaƙe guda biyu a cikin yaƙe-yaƙe uku tsakanin India da Pakistan tun lokacin da dukkanin suka samu 'yancin kai daga Birtaniya a shekarar 1947. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Madalla. Majalisar Dokokin Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2021 wanda shugaba Buhari ya gabatar musu a watan Oktoba. To sai dai sun yi ƙarin sama da naira biliyan 500 wanda ya kawo jimlar kuɗin ya kai naira tiriliyan 13 da naira biliyan 588. wakilin sashen hausa madina dauda na dauke da ƙarin bayani. Majalisar ta kira kasafin a matsayin kasafi da zai kawo wa al'umma sauƙin rayuwa. a yayin da suka amince da kashe naira tiriliyan uku da digo uku na kasafin kuɗin wajen biyan basu suka sai kuma naira triliyan hudu da digo ɗaya da za a kashe wajen gudanar da manyan ayyuka. Majalisar ta amince da ware naira biliyan ɗari hudu da casa'in da shida ga wasu hukumomin da suka haɗa da majalisar tarayya da hukumar zaɓe ta ƙasa a matsayin abin da za a fara cirewa daga kasafin. Sanata Barau Jibrin shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan. Na farko dai a da aka yi na kuɗin shiga saboda ana ta tunanin cewar za a samu wato tashin cutar covid wannan sai shafi tun arziki saboda haka sai ya zama na wato hasashen na kudin shiga sai aka yi kasa da shi daga bisani fadar shugaban kasa wato bangaren zartarwa ya kawo bukatar ba da kuɗi miliyan 365 saboda a sami hanyar taimakawa ko a faɗaɗa a tsarin nan na tallafawa wato waɗanda sun tsananin talauci to waɗannan abubuwa sun janyo an samu ƙari. to wani tabbaci za ka bamu cewa wannan kasafin zai tafi fi kafada da kafada da na shekara 2020 wato abin da ya faru kasafin kudin da aka yi na shekara 2020 an samu matsalar aiwatar da wannan kasafin kuɗi musamman ma ta bangaren wato gina ƙasa wato manyan ayyuka kenan saboda wato cutar covid-19 inda aka rarrafa ko ina ma ya zama da ba aiki to sai ya zama na an zo ƙarshen shekara ga kuɗi an bayar amma kuma ba damar aiwatar da ayyukan da ake son aiwatar da su to shi yasa eh, muka amince kan cewar ja eh, abin ya kai wato watan uku wato march kenan shi kuwa sanata mai wakiltar ka Katsina ta tsakiya Kabir Abdullahi Barkiya ya ce wannan kasafi zai taimaka wajen farfado da ayyukan yi da zai sa matasa su yi dogaro da kansu. Duk wannan kidnapping da ake yi zan ce kusan yana da alaka da talauci. Domin inda mutane kowa na da aikin yi ya san ga aikin da zai samu abin da zai ci. amma inda za a ce kowa mutane su shiga cikin daji suna kwashe in ka lura ai suna fatan mutanen da ana ba su kuɗi. kamar in suna da sana'a suna samun kuɗin da za su ci abinci su cire da rayuwarsu wake yi zama cikin daji kamar dabba to saboda haka muna fata insha Allah kamar yadda muke fasin din shi fasin ne zama alheri ga duka kasan baki daya yanzu kuma cewa su gwamnati za su dartar da shi insha Allah kamar yadda ya kamata a kasafin da shugaba Buhari ya mika wa majalisar an yi shi ne a ma'aunin canjin dalar Amurka daya akan naira ɗari uku da saba'in da shida sannan gangan ɗanyen man fetur akan dalar Amurka arba'in Najeriya za ta haƙo mai lita miliyan ɗaya da ɗigo tamanin da shida a kowace rana Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gai da Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. A kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara akan siyasar jamhuriyar Nijar. Sule Mummuni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Nijar ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya ya sa hankalin 'yan kasar mazauna kasashen waje ya karkata a kan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka kamar yadda 'yan nishar na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar koronar da ta addabi duniya Shirin tsaka mai wuya na wannan mako na dauke da wata muhawar da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja. barkan mu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar Nijar mazauna Najeriya ciki ko har da ah, wanda yake marawa gwamnatin Nijar baya wanda shine ma shugaban matasa na najeriya na jam'iyyar pnds tarayya sannan muna tare da shi abubakar na mata wanda shi ne sakataren eh, yan jam'iyyar lumana a nan najeriya me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaben zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi alhaji nasiru barka dai kuma ina gode ma biyoyi da suka gaice mu don mu zo mu faɗi mu da ganin mu akan siyasar niger eh, na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azaluma. me kake nufi da zayyana gwamnatin pnds da azaluma eh, abin da sa na ce zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba saboda gwamnati tana tafiya a kan turba na demokratiya shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne duk abin da yake ciki ya kamata kowa na gani to su suna abubuwan nasu kuma a rufe ba sabbin mutane suna gani sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kamu kamu kamu nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su boye alhali kuma yayi laifi amma na adawa ko tarihi sai an ci a kamo shi a nemo shi yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu are akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje akwai sayidu bakari akwai mala ari duk suna rihe saboda me saboda siyasa to ire-iren laifin da aka ce sun aikata kuma akwai wayanda suka aikata wayannan wanda ya linka nasu so dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajen su ba abun da ya shafe su saboda mai saboda suna cikin wancan gwamnatin alhaji sani usman na san na ga kanka yana motsi eh, dan an ce ko suka kamar yadda shi bubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce faɗa wani martini ka mai eh, eh, na farko dai wannan ya faɗi ra'ayinsa Eh, sakamakon cewar dama eh, shi ya eh, aka cewa mutum harawa duk abin da ya dama zai ɗauko na rabin siyasa shi in da dama shi amfani da shi da haka wannan ra'ayinsa ne fada ba gaskiya ba ne ba na tunanin cewar gwamnatin muhammad isu tana bani da nan dama saboda dama ya kamata ce duk wanda ya laifi a cikin ƙasa a kama shi to kuma in ke tunanin cewa lalle mutanen sun aikata laifi ne dalilin da suka iya sabon ka kama su kenan bubakar kaji to a je cikin kasa a tambayin kasa mana suwa suka fi kowa laifi yanzu yan adawa me suke yi ba abun da yan adawa suke yi tun da duk makamai manya-manya duk mutanen su ne kamar Nijar kasa wanda ake tunani tana da mutum miliyan ashirin ko da 'yan diko ma ashe mutane wanda suke jikinka su kaɗai ne zaka bar su su ji daɗi su sakata su wala ai ba ashe haka demokratiya ba alhaji sani usman faɗa mana tun da yadda ya suna so ta ci gaba da mulki menene da wani sako za ku shiga kamfen din nan na bana ito eh alhamdulillah eh da za mu shiga da shi kamfen din bana eh yan kasa dai na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da eh, shugaban isu ya taka a Nijar kuma da yardar Allah in sha Allahu wanda muke sai gaje shi Bazum Muhammad zai ci gaba da zai ci gaba dora inda shugaban isu ya aji da yardar Allah Inshallah. to to bari mu kuma wajen Bubakar na mata shi Alhaji Sani Usman da inda sai ya ce an gani a ƙasa hmm. tun da an gani a ƙasa ko me za wahala mun ganta a ƙasa duk Nijar an san tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Nyamai zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a gadas za ka zo tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga gadas ka ka lit haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da ɗan takara tun kwanakin baya da na mai girma eh, salu jibo ya yi wannan kongire nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi naɗe-naɗen nan da suka so su yi wane karɓo min mulki in ka bani zan rike shekara goma in na sabka zan baka kai ma ka rike shekara goma ka zo ka ba ɗana shi ma ya yi shekara goma hakanan hakanan ƙwallon nan ba za a yi ta a Nijar ba Nijar ƙasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da eh, maza masu ƙoƙari wanda suka san siyasa kuma in Allah da za mu musu eh, blocking za mu musu gate ba za su iya tsallaka ba. Mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shi kenan amma ba maganan tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganan tarayya. an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi nata kuma jam'iyya ita ce lumana ta son sana samu amadu insha Allah. alhaji sani usman an ce kun fi eh, abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da salu jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan ma za ce yan adawa ne suke eh, wannan ya bada ra'ayinsa ne eh to shi eh, na maganar salu jibo da yake magana wannan lalle salu jibo shi da zaɓe ya kai zaɓe haka ne tabbat amma banda haka ban sauna ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa eh, insha Allahu ba za a san majito ba sai ne ta kare insha Allahu in lokaci yi lokaci na zanuna in haka za ta samu menene shi ya sa eh, eh, bazun muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan eh, yankunan eh, yankunan Nijar. Eh alhamdulillah eh, ba zan birni da ƙauye ya samu karbuwa a Nijar. Fatan muke yi Allah kan mu lokaci. ko da ke alhaji sani da yake wata gil bangaren gwamnati kake shi sa yan kalmominka kaɗan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi bubakar na mata ya faɗa mana ga dai ɗan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirin ta a wajen zaɓe ah, ana yin shekaru da dama Muhammad ah, eh, Isufu ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna ah, yana iya yiwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaɓen to inda za ta iya zarcewa ko kuma 'yan adawa za su iya yi wani abu a duk matsalolin afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a hamata yana da wuya cikin wasu kasashe inda dawon nasu bai karyo kamar Nijar. amma Nijar alhamdulillah muna da jagora a dawa wanda namiji ne jajajaje a kan kafan shi ke tsaye kuma ya sayan da za yi takil mutum mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so ɗaya ba so biyu ba kenan maganan su wuce su zarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan na maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokacin ne kuma haka ne saboda me Nijar dole jam'iyyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya darajarce zai nemi eh, shugabancin kasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba kyal ba sai mun same ta wajen goma sha sani usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa watakila taku ta kare wannan karan a jamhuriyar nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali. asu kamar yadda muke gama da nan duk wannan maganganu da yake yi na magana cewar tarayya ta ta ta kare lokacin muke jira insha Allah kuma mu mun sani eh, shugaba isu ya gina nijar a yanzu haka yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda ajiye zai gaba da gina nijar kuma abin da ke kara gaya ma cewar Eh, 'yan kasa a Nijar sun san cewar irin halin da isu ya sami Nijar kuma irin halin da ya kai Nijar yanzu a ciki kaga sai mu ce alhamdulillahi mu Allah godiya. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako yanzu a madadin nasiru adamu Elhikaya da bakinmu alhashi sani usman na pnds tarayya da abubakar na mata na model lumana dukkan su 'yan nishar masauna tarayyar najeriya sai jagoran shirin aliyu mustapha sokoto ni sule muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To Sarfilo a takaice, gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Ganan Umar Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar ƙasar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Jakana inda aka kai hari akan matafiya a ranar Juma'a. Aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawansu ya kai talatin da biyar. Ƙungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwararsa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin har magunguna na Amurka Madana ya yi. amincewa da yin amfani da maganin pfizer da biontech da hukumar zartarwar turai ta yi a kasashe 27 na kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya zababben shugaban amurka joe biden ya karbi allurar rigakafin covid-19 a kan talbijin kai tsaye a jiya litinin domin nuna ma amurkawa cewa maganin ba shi da matsala matarsa jill biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu wasu shugabannin amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa mike pence da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi da kuma shugaban masu rinjayi a majalisar dattawa mitch mcconnell shugaban amurka donald trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi maganin ba tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar turai da burtaniya ta ci gaba karkashin matsin lamba a jiya litinin yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a burtaniya lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar burtaniya daga tarayyar turai saura kwanaki goma kacal a shiga watan janairu da suka rage wa birtaniya ta fice daga kungiyar kasashen turan da kuma kasuwar bai daya begen cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce a jiya litinin kasar pakistan ta gargaɗi indiya da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja ta da mai cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin asiya kashedin da ministan harkokin cikin gida sheikh rashid ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zarge a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga majalisar ɗinkin duniya cewa new delhi na niyyar kai hari akan iyaka masu raro a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi za ku ji su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin kafin mu sallama bari mu taya sabon waziri mai kanu na abuja alhaji galtuma barde da aka yi masa a babban birnin tarayya allah ya taya riko ya sa a gama lafiya haka kuma muna taya alhaji muhammad yakubu mai jama'a gumel murna auren 'ya'yansa abdulrazak muhammad yakubu da amaryarsa fatima hussein idris sai kuma injiniya bashir abba ahmed da amaryarsa mariya hussein idris wanda za a yi rana asabar a gidan matawallan kumel da ke kofar arewa da karfe biyu na rana to allah ba da ikon yi lafiya yanzu a madadin babu yaku makeri da ta na gabatar da shirin da kuma ci bahiro dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa salamu alaikum